Jama'a barkanmu da warhaka kuma barkanmu da saduwa a cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na gidan Radio Faransa RFI. Haruna Ibrahim Kakangi ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Kuma shirin zai mayar da hankali ne akan shigar mata cikin harkar wasannin motsa jiki a ƙasar Hausa. A kwanakin baya ne 'yar wasan ɗaga nauyi ta najeriya daga jihar kaduna wato maryam usman ta karɓi lambar yabo na lashe gasar ɗaga nauyi wanda ta samu a gasar guje-guje da tsalle-tsalle na duniya da aka gudanar a birnin beijing a shekara ta 2008 shin ta yaya malama maryam usman ta kai ga wannan matsayi a wasan na zo na ne ita wanda ta buge ni ɗin daga rosha take daga rosha ce sai bayan shekaru da ɗan dama sai aka fara wani bincike haka sai aka dago cewa wannan yarinyar ashe ta sha wani abu ne sai aka karba medazin daga hannunta don dama mutum ya filin don wanda ke bi da shi shi ne ke da da To a cikin shirin za mu ji ƙalubalen da mata ke fuskanta a harkar wasanni. Sannan menene ke hana mata musamman ma a ƙasar Hausa shiga harkar wasannin motsa jiki amma kafin mu je ga firar da muka yi da malama maryam game da bangaren da ta fi shahara za mu bi wakilinmu aminu sani sado wanda ya zanta da mata masu wasannin motsa jiki tun za ka yi filin da ake motsa jiki na murtala square inda za ka ga al'umma da dama na ta motsa jiki maza da mata yanzu za ka gani tare da wata malama zan so san cikakken sunanki sunana zainab bashir to zai me baki shawar fitowa ke atisaye na ga ki a cikin hijabi ma kike wannan atisaye saboda yana da kyau mutum ya dinga yin atisaye saboda zaka ji daɗin jikinka kai ma sosai yadda ya kamata to wani irin kalan atisaye kika ɗauka ganin cewa ga wasu can naga suna buga ƙwallon kafa ga wasu suna buga ƙwallon hannu da dai sauransu ga mutane nan suna abubuwa daban-daban ke wanne kika fi sha'awayi a ni na fi sha'awar in buga handball kuma sannan in ɗan yi gudu in ɗan yi tafiya ina jin daɗin jikina sosai amma wani irin kalubale kuke fuskanta kike ganin mata na fuskanta wajen wannan atisai. eh kaman gurin yin handball maza ka san wa'insu maza za su dinga ganin mu mata ne kaman ba za mu iya tsalle mu kama kwallo ba za su iya kin ba mu suna ba mu yan uwansu maza to mu ma idan mu muka ansa mu muna so mu ba mu yan uwanmu mata to irin abin nan gaskiya ba na son shi in namiji ya ansa kwallo kai ba zai baka ba sai ya dinga ba mu yan uwan shi maza ko mutum ya ansa kwallo ya rike a jikin shi to ai wannan ba haka bane kwallo balle ya kamata in ka aka ansa ka ba mu kowa ko mutum ya iya ko bai iya ba ai ya zo ya koya sunana khadija salis mai magi to khadija eh, ga ki ma da ke a filin da ake atisai babban fili na kaduna da ake kira mutala square ko me baki sha'awa fitowa ke atisai abin da ya bani sha'awa shine da fito na motsa jikina na ɗan ji ƙarfi haka da kuma abin da dai ba a rasa ba amma kamar ya kike kallon wannan atisaye a wajen ku mata gaskiya muna kallon shi abin amfani ne saboda da kana gani idan kana da kiba ba wanda ya kai ka da jin daɗi to sai yanzu da muka gane kiba ba daɗi ba ce ba muka zo shine muna exercise din nan muna jin daɗi na Aisha Bayar Hussein. Me kike gani ya janyo cewa maza sun fi yawa a wajen motsa jiki? Wani lokacin wasu matan mazajen su ba su barin su wasu kuma a cikin gida suke yi. shi yasa ba lalle mata suke zuwa da yawa ba maza sun fi siya shi ko namiji yana da yancin kanshi lokacin ma da zai tawo a gida ba lalle an sani ba ko kuma lokacin da zai tawo ma mata shi ba lalle ta sanya da ba to haka ne yanzu bari mu je ga malama maryam usman domin mu ji yadda ta fara shiga harkar wasannin motsa jiki to da farko dai ta ne kyan wasanni ne ta fara da gymnastics daga baya na koma ballo sakamakon kwanci na sai gani sai ke ai ga wasan da ya dace da ni na daga nauyi ke. Shin menene ke ganin yana hana mata shiga harkar wasanni musamman a kasar Hausa? Duka eh, da farko dai zan ce um, awareness ne babu. Wato ba a wayar masu da kai kenan. Yawwa. Wace shawara zaki ba mata masu burin shiga harkar wasan motsa jiki? Shawarar da zan ba shi ne, mutum zai yi abu ya yi shi tsakanin shi da Allah kuma ya san ya ba mu kanshi akwai abin da ake ce ma kai sai da kanka goal in za su yi sport ya zama su san cewa sport din da sport din suke su yi ba ko wani abu da ba To masu sauraro da fatan har yanzu kuna tare da mu a cikin wannan shiri na duniyar wasanni wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na Radio Faransa. To bayan tattaunawa da malama Maryam za mu ji ta bakin mai horar da ita wato malam Usman mijinta kenan. Daga farko dai ni ne coach Usman ni ne shugaban 'yan daga nauyi na jihar Kaduna gaba daya. To menene kake tunanin yake hana mata shiga harkar wasannin motsa jiki a kasar Hausa? Tunda nike cikin fannin koyar da wasa na na yi yi na yi a nan jihar Kaduna zan shiga da gasa tudun wada angon shanu angon sarki kokari muke muga cewa mun jawo ra'ayin mata su shigo wasanni amma yawanci sukan danganta shi da addini su ce ai an ɗauka cewa duk mace mai yin sport ai malalaciya ce mace mai yin sport suna da tsaracin su a waje ba kowane sport bane ake na tsaraici a waje yau ko saudi arabia yau ko saudi arabia yau suna yin sport tun da ganin kasar musulunci ne suna yin sport so shi maganar sport shi ba ruwan sport ba ruwan wani maganar addini ko maganar wani kabilanci wasa ne wanda zaka zo ka yi ka motsa jikin ka kuma ka samu lafiya game da wannan wasan da kake yi wanda kuma zai taimaka ma kuma gaba kuma a harkar rayuwanka ka gani to mun yi mun yi mun yi mun yi amma kuma da me da yashin wayarwa rashin fahimtar da su saboda a turance mukan kiran shi eh, awareness yawa rashin awareness shi mai kan jawo irin wayannan abubuwan amma yanzu alhamdulillahi mun ma Allah godiya za a cikin zamanin yanzu haka muna samun ɗaiɗaiku ɗaiɗaikun sun da suka fitowa suka zo kuma suke motsa jikin yanzu kamar ka zo last square nan waje haka kamar da safe za ka ga yawanci ma matan aure ne wayansu kuma daga asibiti ne likita yake ce musu su je su motsa jiki saboda in ba ka zo motsa jikin nan ba bayan za ka samu lafiya a jikinka kamar wajen motsa jikin nan to yanzu alhamdulillah suka kokari yanzu nan suka dan fitowa suna dan zuwa suna dan motsa jikin a hankali hankali akwai kalilan daga cikin waɗannan matan da kan fito domin motsa jiki amma ba su shiga gasa a cikin ƙasa ko kuma a waje menene ke haifar da hakan eh to a nan wajen kuma akwai ɗan matsalar gwamnati kaɗan duk abin da gani fatinin sport dole gwamnati sai ta dan sa hannu a ciki saboda mu yawanci a nan arewa 'yan kudu sun mana nisa a sport yanzu ne da muke dan wayewan kaɗan kaɗan muke ganin da ake yi muka yi sa'a mukan samu wa'yan suke shiga amma da wuya ka samu 'yar bahaushiya wai daga nan arewa a zo tana sport wallahi ba mu sani ba mun yi mun kasa to amma yanzu da zuwan wannan gwamnati a ƙasar nan wanda mu masu koyawa ɗin za mu dinga zuwa makarantu makarantu muna fahimtar da su muna na musu kuma amfanin wasan da darajar shi da rashin darajar shi advantage advantage kenan yawwa muka nuna musu mu nuna musu wannan abubuwan wataƙila cikin dan Allah mu jawo ra'ayinsu su fara shiga wasanni mu kan abin da ke damu mu kenan to haga muka masu koyarwa din ba daɗi muke ji ba mun fi soyo a ce a ah, ga wance ai daga nan take wance daga nan take haga mu daɗin mu kenan idan ana so a tallafawa mata su shiga harkar wasannin motsa jiki gadan-gadan waɗanne hanyoyi za a bi eh ta hanyar da za a bi na ɗaya dole a haɗa kai da ainihin ministry of youth and sport kuma cike don allah kuma a sa ɗan tallafi wanda matan nan koda sun zo wasa za a dinga dan tallafa musu da dan kudaden kudin mota ne saboda irin halin da muka shiga yau yanzu nan ka samu yarinya tana da gasa watakila tana sha'awan wasan to yanzu ka gaya mun ya za a yi kullum ta daga rigasan ta dinga biyan kuɗin mota tana zuwa gun training a zuwa mutala square kaga da wahala nan wajen to mu da muka sa kanmu a cikin wannan abun kashin ta idan muka je muka wannan abun kashin ta mu za mu zo mu haɗa kuɗin da muke to mu ina muka samu yaro zai gama wasa zai tsaya ko tsaye banda kuɗin mota kai za ka cire ka bashi kuɗin zai sha ruwa za ka ce da ka bashi to akwai yaran da yawa masu shawon yin wasan amma tallafi ne ake nema to duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci a madadin wakilinmu na kaduna aminu sani sado ni haruna ibrahim kakangi ke mana fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan sashen hausa na rediyo faransa rfi